assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu maza da mata yara da manya ina miƙa godiya ta a gare ku a bisa ƙoƙarin da kuke na bibiyar wannan tashar mu mai albarka wato makaranta tv tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaran faransai ta harshen hausa to idan kai farkon zuwa ne ko kuma shine bidiyon mu na farko wanda ka taɓa samu to kai ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba za mu fara yau mun ɗauko babbaƙo guda uku cikin babbaƙon alfabe alfabe su gaba ɗayansu muna da ashirin da hudu yau uku muka ɗauko wanda za mu yi bayani a kan ɗaya wanda tana canja kala da suna wajen ƙira a A B B C C to kaga wannan C ne amma idan aka sa A a gabanta wannan ita ce A za ta dawo ka ka ka ganta da O sai amma akwai o a gabanta za ta dawo ko ko i a gabanta za ta dawo ki sai sai na gabanta mai suna e i C. y C. C C C C C nan ka ganta C ce wannan ita ce C ɗin amma nan ba ta da ɗan ƙaramin rubutu a ƙasa nan kuma akwai shi to ga A kuma a gabanta kuma nan mun ce za ta dawo ka nan tun da. an dan mata rubutu karami don ka gani za ta dawo sa sa kamar yanzu nan ka za ka rubuta sava lafiya sava lafiya shine za ka rubuta wannan sai kamar ta haka za ta dawo sa za ta canja kala ba za ta zamo ka ba amma idan ka gabata da wannan ka ne o a gabanta za ta dawo ko ka gani za ta dawo ko to gashin nan kamar yadda nan muka ce gashi ta ɗan samu rubutu ƙarami a ƙasa ta zama saba sa kamar nan saba kenan to nan tunda akwai o kuma an ɗan yi ƙaramin rubutu ba za ta dawo ko ba nan ko nan so so akwai l a gabanta da tsakaninta da c babu komi zai da kr kr ko kr kr kamar yanzu na an rubuta clay clay a cikin bidiyon mu na baya akwai inda muka yi darasin makulli ne clay makulli nan ga c ga r crayon crayon abun rubutu crayon akwai wani yana nan wanda rubutun shi ba kalan wannan ba na ɗan goge kanshi ko da reza ko da abin nan nashi wanda na fito ne crayon A B C K K Q C C C C C ça so ça va a yau dukan mu darasin mu zai tsaya nan da fatan ana amfanuwa da abin da muke koyarwa sannan a kullum muna faɗa muku idan akwai abin da ya ɗan shige muku duhu za ku iya tambayar mu ta ta comment insha Allah za mu yi amsa muku abin da ya dan shige muku duhu muna godiya sosai taimakon ku muke nema don tashar nan ba ta daɗe da buɗewa ba ku yi ƙoƙari ku yaɗa ta ko ta whatsapp ko ta facebook ko twitter duk da abin da ya samu ko ta instagram ko allah zai sa a taimaka a cimma abin da ake nema sai wani darasi au revoir